ta da jijiyar wuya da kungiyar tsoffin ma'aikata ta kasa reshen jihar adamawa ta yi baya bayan nan na zuwa bayan jinkirin makonni uku da aka samu da gwamnan jiha muhammadu umaru jibrila ya sanar da keɓe naira biliyan ɗaya don rage bashin sama da naira biliyan goma sha tara na kudaden sallama da tsoffin ma'aikatan ke gwamnatin jihar adamawa comrade samson almuru shine shugaban kungiyar tsoffin ma'aikata ta kasa reshen jihar adamawa mu ma adamawa state an bamu 1 biliyan amma wannan 1 biliyan din a baka ne ba gani sani ba a gaskiya pensioners namu adama state sun zama abin tausayi kwarai da gaske ba za ka misalta su da wasu jihohi ba za ka ga mutum ya shekaru uku ba a sa shi a kan pension ba mabille ya samu gratuity muna so mu sanar eh, ma duniya cewa duk abin da ake aikowa domin a dan ragewa damuwan pensioners mu adamawa ba mu samu ko daya wannan shine karo na biyu da kungiyar ke zargin gwamnatin jihar adama da kin biyan su inda a baya gwamnatin ta kasa warewa tsoffin ma'aikatan wani kaso na naira biliyan tara daga cikin naira biliyan goma sha biyu na Paris Club da ta karba daga gwamnatin tarayya. Bashin kuɗin sallamar tsoffin ma'aikatan abu ne da ya taru sakamakon gazawar gwamnatoci da suka gabata wajen biyan hakkokinsu, in ji kwamishinan kuɗi na jihar Adama Alhaji Sali Yunusa. A gwamnatin baya ba a biya ba, a jiha ma'aikata wanda suka ritaya suna bin jihar a jiha kenan biliyan goma sha biyu, a local government biliyan kusan bakwai, in ka haɗa bin biliyan sha tara, ina zan samu kuɗi na Bari in maka tambaya, mu tsaye da albashi albashi mu biya wannan wannan zai dauke mu watanni shida ma ba mu gama ba ko kuma mu biya albashi muna da rage ba to baya ganin cewa hakurin tsoffin ma'aikatan ya kai ga kuriya shi yasa suka tada jijiyar wuya abun da yake faruwa shine rashin fahimtar juna ne me yawa ba mu zanna mun yi magana ba amma a yanzu mun zanna mun yi magana in ka zo ka ce kana bi na bashi har ga Allah na ce maka banda shi kuma ka san banda shi me zaka yi zaka hakura sai ina samu in mai dama amma fa na yadda cewa kana bi na bashi kuma don Allah kai hakuri mala in samu kuɗi na zan biya ka kuma ka san cewa zan biya din ba sai ai hakuri ba ko ba kuma mu yi addu'a Allah ya kawo akwai kuɗaɗen da muke tsammani in in muka same su mai girma gwamna mutum ne mai tausayi idan muka samu wani kuɗi za mu sake rage gashi na kuma yanzu akwai kuɗi man biliyan ɗaya wanda yake ajiye a gefe duk wanda ba samu kuɗin su ba na pension pension na wata na wata wata pension pension na wata a biya akwai a lokacin gama wanda ba sa kan e-payment platform za mu kawo su e-payment platform mu biya su kawo yanzu akwai tsoffin ma'aikata da suka share sama da shekaru shida da ba a biya su kuɗaɗen su na sallama ba sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga yola jihar adama najeriya